Ilimi mabuɗin rayuwa. Wata sabuwar ɗabi'a da matasan wannan zamani suka maida ta sana'a. An gano cewar yadda matasa ke cuɗanya da junansu musamman a wajen ɗaukan hoto da kansu a waya, wanda yake sa suna haɗa kansu da juna. Wannan sabon salo na da wasu matsaloli da suke haifarwa. A cewar wata likita a jihar Wisconsin ta nan ƙasar Amurka, Dr. Sharon Ring, a duk lokacin da matasa suke ƙoƙarin ɗaukan kansu hoto wanda suke haɗa kansu da juna tare. A daidai wannan lokaci ne ƙwarƙwata ke yawo daga kan junansu, musamman mamata. Iyaye kan yi mamakin ta ya ‘ya'yansu ke samun ƙwarƙwata. Ai kuwa wannan ba wani abin mamaki ba ne, kasancewar mafi akasarin yara da ke zuwa makarantar sakandare sun ɗauki wannan a matsayin wata hanyar burge abokansu sukan manta da cewar wannan kan haifar da matsaloli da dama a rayuwarsu. Ta ƙara da cewar A wannan zamanin matasa kan ɗauki kansu hoto a kowane lokaci, saɓanin yadda ake yi a da, yadda za a samu wani ya ɗauki hotonku. Hasali ma masana binciken halayyar ɗabi'un ɗan adam sun gano cewar wannan wata cuta ce mai matuƙar damuwa ga rayuwar matasa, musamman idan matasan suka mai da wannan ɗabi'ar ta zama musu jiki, domin kuwa wannan kan iya taɓa ƙwaƙwalwar matasan. Duk don ƙarin fahimtar illar wannan ɗabi'ar, Jaridan Miro News ta ruwaito wani labari na wani matashi mai suna Danny Bauman ɗan shekaru goma sha tara da yakan ɗauki kanshi hoto kimanin ɗari biyu a rana. Wannan ya sa har ya kai ga yunkurin kashe kanshi, domin kuwa ya samu taɓin hankali. Don haka wannan babban matsala ce da kan iya haifar da abubuwa da dama ga rayuwar matasa. Don haka akwai buƙatar matasa su guji wannan ɗabi'ar. domin kuwa ba za ta haifar musu ɗa ido ba.